An tabbatar da fim ɗin Hausa zai iya zama sanadiyyar shiga aljannan wasu. Yayin da yawan mutane suna ma kallon 'yan fim ɗin Hausa 'yan iska waɗanda ba su san me suke yi ba, musamman wasu malaman addinin Musulunci. Sheikh Muhammad Nura Halid, fitaccen malamin addinin Musulunci, ya bayyana cewa fim tana da amfani ga al'umma. Ya danganci mai aka yi a cikin fim ɗin. Malamin ya yi gargaɗi da cewa kar a yi kuskuren da aka yi a baya lokacin da fim ya zo arewacin Najeriya aka ta kushe su. Ya kuma ce, kamata a yi a ja 'yan fim ɗin kusa domin a dinga nuna musu abin da ya dace. Ya sake ba da misali da gidajen limamai cewa sai an samu kaset ɗin fim ɗin Hausa a gidajensu ko ba shi zai gani ba iyalansa za su gani. Mun samu wannan bidiyo ne da wannan malami yake bayani a shafukan sada zumunta na jaruman Kannywood. Tum akwai tasha wacce kusan a ce tana nuna wa'annan kai in ma tasha ta hausa ce in ba ta nuna wayannan fina ɗin din ba za ta yi farin jini ba. saboda haka ba fim ɗin bane matsala abin da ya kamata mu yi mu jawo masu fim ɗin kusa da mu sai mu dinga nuna musu wannan irin tsarin fim ɗin akwai kuskure ya saba wa musulunci kar ku yi shi ɗazun nan wasu suka kawo mun ziyara masallacin nan 'yan fim ina zaune aka ce malam kayi baki na ce to ina suke sai na ga wasu 'yan mata guda biyu sai aka ce wayannan 'yan fim ne na ce to ma lasannin ku da zuwa daman irin ku muke nema kuma na musu wazi na ce ku ɗauki fim ɗin nan sana'a kuma ku ɗauka zai iya kai ku wuta zai iya kai ku aljanna idan kun yi abin da allah yake so zai kai ku aljanna in kun yi abin da fim ai magana ce mai faɗi babban abu kawai shine wani irin fim ɗin ne me ake nunawa a ciki wani saƙo ne a ciki kar mu maimaita kuskuren da muka yi a baya daga fitowar fim a arewacin najeriya aka tsine mu wa duk wanda zai yi aka ce ya lalace ya zama ɗan banza yanzu idan da za a tafi ɗakin kowane liman randomly a je a bincika akwai cd a ɗakin nan to in allah dan an samu goma to za a samu ɗaya na hausa fim ko da ba liman ɗin ne ya kai ba matarsa tana kallo ko yarsa tana kallo ko ɗansa yana kallo ina fata ana fahimta ku danna subscribe domin samun labarin kanewu da ɗamin su